to sai mai sakon nan ke cewa menene hukuncin matar aure ta je makarantar islamiyya domin ya ji wani malami na cewar haramun ne haka to ban san wani malami ne zai ce haramun ne zuwa neman eh, ilimin musulunci ga ya mace ba haramun ne ta je ta yi karatun alkur'ani ko haramun ne ta je a karantar da ita sira annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko haramun ne a karanta mata a karantar da ita hukunce-hukuncen ibadu daga sallah tsarki sallah da sauran abubuwan da suka lazumce ta ban san wani malami ne zai ce haramun ba ne takila mai cewa haramun ne zai ce saboda masu karantarwar akwai maza ko kuma maza ne da haka bai halatta ta je ta yi karatu ba saboda maza za su karantar da ita to shi ba ban san ina ya samu cewa maza ba sa karantar da mata ba yayin da ya zama akwai shiga mai kyau da kuma amincewa daga wani abin da yake fitina babu inda aka haramta wannan annabi sallallahu alaihi wasallama mata sun zo sun same shi suka ce rasulullahi maza sun janye mana kai wato saboda yawanci lokutan sa na tare da maza mata kuma suna gidajen su ba fitowa suke su zo masallaci ko su zauna ba kamar yadda annabi yake zama da maza saboda suka aiko wata ta ce ya rasulullahi maza sun janye mana kai ka sa mana wata rana mu ma da za ka koyar da mu ya sa musu wata rana a gidan ɗaya daga cikinsu ya je yana karantar da su annabi sallallahu alaihi a wancan lokacin aka yi sallar idi ya yi hudu ba ga maza yakan kuma ɗauki bilal su je inda mata suke nan ma ya musu tasu hudu bar ya musu nasu wa'azin saboda wancan lokaci ba amsa kowa ba abin da zai wato sa sautin ya game ya je ko ina don haka akwai bukatar yadda maza suka samu ilimi su ma mata su samu wannan ilimin da aka cewa mace ta je makaranta saboda namiji zai koyar da ita wannan ma baya da wani amma yayi da da ta je kasuwa a lokacin da zai haramta mata zuwa makaranta ba zai kuma hana ta zuwa kasuwa ba kasuwan nan za ta yi mu'amala da maza ne wajen sayan abin da za ta saya magana za ta yi musu su ma magana za ta yi mata to kaga wannan babu shakka akwai ah, wato kifewar tunani da rashin sanin ka'idoji na addinin musulunci ilimin neman ilimin farilla neman ilimin ainihi wajibi ne akan ɗa namiji da mace babu kuma da za a yi masa uziri ya zauna yana da damar ya nemi ilimi da zai sanya zai bauta Allah ya ki zuwa bautar Allah a haka ka hana ta je ta yi karatu ka ce saboda namiji ne zai koya mata amma kuma za ta je asibiti wurin namiji ne zai duba ta za ta je ya ce ai larura ce amma shi sanin Allah da bautar Allah duk bai zama larura a gunsa ba za ta je kasuwa ta yi sai kaya a gun namiji ta yi ciniki ta taya ya ce a'a ya ce kaza ta ce kaza duk wannan bai zama laifi ba sai wajen karatu saka wannan maganar a da can aka rika yin ta amma yanzu na san da yawa daga cikin mutane sun fahimci cewa ilimin mace ya daidai yake da ilimin namiji kuma ya fi shi muhimmanci saboda ita za ta kula da yaro za ta koyar da shi tarihi da yawa muke karantawa na malamai manya sai kan an ce sun yi fara karatu wajen wajen iyayensu mata sun sauke alkur'ani a hannunsu sun karanta wasu littattafan ilimi a hannunsu tun kafin masu su je gaban namiji su yi karatu su ga ashe ilimin mace yana da muhimmanci sosai to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ya auri mace amma kuma ba ta amsar umarni daga wurin kowa sai mahaifanta saboda haka kullum tana gidansu shi ne ke tambayar ya matsayin hakan yake a musulunci a wannan ba ba ka'ida ba ce mai kyau ko kuma ce ba ba daidai ba ne a musulunci mace in ta yi aure ta bar karkashin wato dokokin mahaifinta ta koma karkashin dokokin mijinta a nan mijinta ne ke da ta cewa a kanta shi zai ba ta umarni shi zai hana ta uba yana can tare da matarsa shi ma mahaifiyarta kenan shi ma yana ba ta irin wannan umarnin yana hana ta haka ɗabi'ar ta gudana yanzu da shi uban ba zai so a ce matarsa ba wato uwar yarinyar ita ma ta koma gidansu sai abin da uban ya ce ah, sannan za ta yi shi ma ba zai yarda da wannan ba to ya zai kuma yi wa wani shi kuma haka sauraka miji shine wato umarnin miji shi ke gaba yanzu inda a ce mijinta eh, ubanta zai ce ta fita ta je gu kaza eh, ko ta je ta gaishe da wance ko ya aike ta gu kaza mijinta ya ce ba za ta je ba to a ka'ida shine za ta bi umarnin mijinta ne ba na ubanta ba saboda nan hurumin namijin ne haƙoƙin nashi ne ba na uban ba ne uba yana da nasa haƙoƙinsa haƙoƙin uba ba su kunshi ya kwace haƙƙin miji ba ba a ce daga cikin haƙoƙin uba ba shine ya kwace namiji ya zama nashi a'a haƙƙin miji haƙƙinsa ne haƙƙin uba haƙƙinsa ne abinda yake na ubantaka da za ta yi masa ladabi ta girmama shi da masa biyayya cikin abin da yake bai karo da dokar Allah ba shikenan amma ita mace in tana gidan mijinta to ita ma nan akwai haƙoƙin mijinta a kansa haƙoƙinsa kuma nasa ne uba ba zai iya sare masa da haƙƙi ba sai dai in shi ya sayar da haƙƙin da kansa saboda ya dacewa iyaye su shiga cikin eh, hurumin maza mazajen 'ya'yansu mata da zumar cewa su su iyayenta ne ko ma su ce wai sun ba ta zaɓi ta zaɓi su ko mijinta wannan duk jahilci ne da rashin sanin iyakar haƙoƙin kowane daga cikinsu kowane yana da haƙƙi kowace haƙƙi kuma yana da iyaka haƙƙin ka ba zai shiga na wasu ba Eh, ka ci gaba da da'awar cewa haƙƙinka ne kuma ya zama kana da gaskiya ba zai yiwu ba inda haƙƙinka na wani ya fara kai kuma nan naka ya ƙare saboda ka ba da hurumin ya shiga hakkin miji da umarninsa akan shine shine uba